haɗa kai musulmi mu har da kai musulmi ina kan fasali na biyu mai magana kan hanyar da mutum zai yi ya sami fahimtar akida mai kyau da ya ce fasalu sani fi ɗari ki famil akai ko akai yana iya zuwa ko da ya'un ko da amsa shafi na arba'in da uku da wanda suke da kwafi to yake cewa ilam annan nasa fi fahimil akayi wa ha ala bakati wa manazil babu ha fawqa babu yake cewa mutane a wurin fahimtar aƙidar da ta dace da kuma karbanta to suna bisa ɗabagogi ne gwargwadon fahimtar mutum gwargwadon karkatarsa zuwa ga aƙida wadda ta dace saboda haka suna bisa ne wa manazir da kuma manazir duk dai wato kamata ya darajoji wanda babu a ka babu sashe yana saman sashe laisu fi darajatin wahida ba a mustawa ɗaya suke ba gaskiyar magana shi yasa ma ke samu wani in ka ji ah, fahimtarsa game da aƙida to abin sai ya baka mamaki kwarai da gaske yanzu misali akwai mai itikadin cewa ah, shi kyanke so nema ubangijinsa shi itikadinsa kenan wala na saboda wani abu na ban mamaki wanda kyankyaso ya taba yi masa ko da yanzu kyankyaso ne ubangijinsa kamar yadda larabawa suka rika ɗaukar hawaye daban-daban a matsayin wato iyayen gidi a ta ɗan dabino akwai waɗanda suka rike shi a matsayin a ubangiji sau da ka idan mutum zai tafiya sai ya ɗauki ubangijinsa ya sa shi a dusa sami dabino mai kyau sai a saka shi a dusa idan ana tafiya guziri ya kare to suna wannan ubangiji Allah ta kansa saboda yanzu da shi za a fara za a dauke shi za a wurga ba za ka ga wannan akwai rashin zurfin tunani ko eh, akwai rashin zurfin fahimta ba eh, da yanzu nan karkacewa kuma wancan lokacin har yanzu da zaka wani mutane indiya za ka ga eh, da yawan su suna bauta wa abin wa dabbobi ne musamman sa eh, sa babban dabba ce a wurin akwai wanda karin prime <clears throat> minister na na india prime minister mai ce yanzu kusan da aka nuno shi yana cin kashin sariya wai wanda shi ne abinci mafi tsada mafi abin na abin da su zo da su sami abin da kashin shanu ba ya hada zo su duka shi ne abinci mafi tsara saboda mai saboda abincin ubangiji wai ubangiji kuma yana bayan gida saboda haka bayan gidansa na jasansa tunda mutum misali da akwai fahimta mutum ya san shi abin da yake fitar wanda za ce musu zauna ce abu da yake ba ko saboda mai saboda na jastuwan wannan abin ya sani to amma kuma yanzu yana ganin abin da wata dabba za ta fitar tunda an ba ta mustawa nan ubangiji to wannan ba na tusa ba ne da domin da komai da komai duk ba abin lura ba ne ba to da ka sai ga ga mutane abin ala daraja daraja mutane a bisa darori suke wurin fahimtar abin eh, akida mai kyau ya ce wa inna ma kallafa Allahu ibadahu bi qadari ma afahu min al-aqli wal fahm wal wasf yace wurin karkata zuwa ga aƙida mai kyau ko mara kyau to Allah ta'ala ya kallafa ma kowane bawa ne gwargwado wato kenan abin da ya bashi na hankali da fahimta da dama da yake da ita ah, wayan na abuwa mai guda uku suna taimakawa al'akar hankali hankali sahihi hankali daban al'akal as-salim hankali wanda yake kubutacce salimi to lallai in aka bashi dama zai iya gano wa mutum wato kenan akida mai abin da dace haka kuma fahimta gwargwadon abin da eh, environment abin nan biya da mutum ya samu kansa a ciki to ana iya misali bayar masa ka kai yaga kamar misali su mutanen indiya to a kaid nasu a kilodin nasu na da yawa daga ciki misali akwai batun afo na macen da mijinta ya mutu idan mace ta yi rashin sa dama mata da suke aure idan mace ta yi rashin sa mijinta ya mutu to ita ma ta mutu ita ma ta mutu ah, domin yana mutuwa to dama su gawawakin su akan kona ne sai a tattara tokan sai a je a baza shi a teku shi kenan wai abin ko ina masu sami albarkarsa to matarsa aka hada da ita ita da ranta dan kana hata yanzu na social media kai dan kana jiga haka zaka ga abin yadda suke so so so abin so so ko mutum ya ya kan ta kangaranta za a haɗa tare da gawan yan mijijin sai a kona sai a tattara kan sai a je a a cikin kwanan na ga ana kokarin ba ma kamar kuma da rashin linkin duniya ya sa gurin ba ma wani ne da ya yi wanda daka wurin daga su daga wannan abin akida ɗin haka ko kona mata ah, da ransu to kaga akwai abin nan wannan rashin fahimta da wala Allah da sun sami kansu kamar da suka samu da karkashin shi wannan baturen da ya je ta wannan faɗi shi din an ke shi a matsayin mutumin da ya kokari sosai wurin wato kenan wayar ma indiyawa kai akan cewa to lallai ba ita ba matar wanda ya mutu ta kowane dalili bai kamata a ci kona ta ba musamman yadda su yammacin duniya suke ta kururuwan cewa ana zaluntar mata akwai zaluncin da ya wuce a kona mace da ranta to ka gani in da gaske suna koyi da yammacin duniya din da to ya kamata a ce sun daina wannan to yanzu abin nan eh, wannan practice ya ya fadi ya yi kasa sosai kalila da wala Allah ko sai an je kauyukansu to kaga wurin na fahimta kenan sai kuma alwasu shine dama da mutum yake su wani lokaci za ka ga ah, ta daman za ka karta yanzu ta yi ba da zai zama da kowa a cikin su biya wani yana da wannan da tunani ko akida na ko ke ganin cewa daidai ba ne amma bayan da ya iya eh? ba da ya iya yanzu musamman kamar su mata tun da su ne victim su ne abin yake shafa so dole kawai suka meka kai amma ba wanda zai yadda don kawai miji da tare suka zo da miji ne a duniya akwai eh, wata baiwar Allah haka wanda lokacin muna yara haka a can gida eh, irin kamar mutane wanda hankalinsu ba cikakke din nan ne ba amma duk kuma ba za ka ce ba ma hukaci ya ma ba kuma cikakken samun kuka da damun abun nan hankali dai haka to ran sai kishiyarta ta rasu shi ne haka zo ana ana gaishe sunanta kuma dan na kuma dan na kuma ashe kuma wacce ta rasu ya wasa nan bayan dan matsalar kwakwalwar kuma irin daidai dina ne maganar baya fita sosai ashe kuma wacce ta rasu yanzu shaura ke kenan <laughs> da uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya ne <laughs> da za mu mutu tare <laughs> duk da wasu ba ba ɗaya ba su ba ɗaya ba yaya mutu su zai zo ɗaya ita tun da ta tafi ta tafi ita ai su ba ɗaya ba su ba ɗaya ba to tun da miji da mata ne ya gama su aure ne ya gama tun da miji ya kama iya ya mutu ba sai ya tafi ba sauka lafiya a bar mata ta samu wani miji da aura amma wai sai a haɗa abin nan a haɗa mata kamar bakin ciki ne ala suke wa mata ko ala sun zauna ne a temple suka yi wannan wannan mutum ya ku kawai ce kana da mata yanka shi kenan sai ka mutu ya sai ka mata wani a wani a ce kawai zabi da ya kamata a yi shi ne a ce ubangiji ya ce akwai wani matan da mijin ya rasu tare da mutum da ya dama haka ne shi masu masu bauta kuma kasan shi kungiya baya magana su custodian na wannan bauta din su ne suka zauna su tattauna su tafi abin da ya kamata za a ba shi zanta a ce ubangiji ya ce kaza ko gunki ya ce kaza to shi dama na ta karama yanzu wala Allah kaga suka fara tsafi dama ta misali yanzu dama ta freedom of expression mutum yana iya fitowa ya fiye ra'ayinsa to ta yi yanzu mata hana a yi da yanzu suna ta magana a kan cewa yanzu da wannan tashi hakin bil adama da bai kamata a ce wato kenan an kowane mace don mijinta ya mutu ba to shi ne ke cewa inna ma kallafa Allah mu bi qadari ma a min al aqli wal fahm wal wasu to shi ah, fahimtar kamar da mai littafin ya kawo tun farko ma ka gano wane ne Allah ta'ala har kuma ya zama kenan ka bauta masa din wanda wannan kuma shi zai gangaro da kai zuwa ga annabtaka lallai dole zama da kenan a ce akwai wani wata wasu da tsakanin shi wannan da ka fahimce shi a matsayin ubangiji wanda yake baka da ikisali na kaiwa zuwa gare shi fizikai amma kuma kana bukatuwa zuwa ga dokokinsa da abin da shiryatarwarsa wannan zai baka dama ka ga cewa labu a sami abin da ake kira wasila shine annabtaka ke to kuma idan kai nazarin rayuwa duka to za ka ga rayuwar nan cike take da zalunce-zalunce da barnace-barnace da gasu nan daban-daban to labu da zama da kenan akwai wata rana wanda yake kenan za a je a yi sakayya ga wanda aka zanen zalunta mara ƙarfi wanda ba zai iya ɗaukan ba zai iya rama zaluncin da aka yi masa to duk kafin ka kai ga wannan shi ubangiji shi ne awwalan idrakinsa malaman akida suna cewa akwai hanyoyi guda biyu wurin wato kenan idrashin allah ta'ala da kuma wato kenan sallama masa wurin wato kenan abin bauta idrakinsa da maka yadda da samuwarsa ujudiya na shi allah ta'ala wani abu ne daban sannan kuma bayan ka yadda da samuwarsa to kuma ya zama da kenan yanzu ka yadda shi ne wanda za ka bauta masa ai duka ba ta wayan na wayan da suke bauta musu ababai daban din ai suna ganin ko kuma suna da itikadi na kan cewa dole ya kamata a ce akwai wata abin nan wata fawa wanda za a kiranta sufa sufa fawa wanda ya fi karfin wannan fawa ya fi karfin dukkan shawaran fawa wanda shi zai iya maka kaza shi zai iya maka kaza shi zai iya maka kaza shi yasa suke rikon wani a matsayin abin bauta ko da kuwa ba Allah ta'ala ba to da an sami wato kenan hankali kubatacce kuma ingantacce to zai gano musu hakikanin kowa wani ainihin shi sufa sufa din sufa ma wani wanda shi kuma yana saman kowa to suna abin da su malama suna cewa akwai dala'il wajen gane wane ne abin eh, wanda ya cancanci a ce an sallama masa matsayin shi yana saman kowa da kowa ko da ko ba za a bauta masa nan kuma akwai abin da suke kira da wafiya wanda duk abin nan eh, gariza ne waɗanda suke tare da mutum wanda su kuma suke suka an kare da mutum cewa to lallai yanzu wannan da ka gano a matsayin cewa shi ya kamata ya zama yana saman komai din nan to kuma shi ya cancanci a bauta masa suna cewa akwai dala'il da kuma dawafi a cikin dala'il suna cewa akwai dalilun imkan dalilun imkan ne cewa ka iya fahimtar cewa su abin halitta sun rabu kashi biyu akwai wajibul wujud da kuma mumkinul wujud shi mumkin wujud shine wanda da samuwansa da rashin samuwansa duk ɗaya, ko kuma ka ce samuwansa yana tallafuwa ne zuwa ga wani wanda ya samar da shi wani ana kiransa mumkin wujud yanzu misali yan abin ala ta'ala mawjudun ne ko yawa yana da cikin samuwa ko ma'adumin ne ba Allah ta'ala akwai Allah ta'ala to yake yanzu misali kamar wannan abin nan abin da yanzu muka dora littafi a kai shi ma yana cikin samuwa ko tun daga shi nan abin nan muna ganin samu na tabawa shi ma kaga samuwa ne amma shi samuwansa yana da alaka da wani wanda ya samar da shi saboda ta shi a samuwarsa kana ya ce masa shi samamme ne saboda samuwarsa na da alaka da wanda ya samar da shi to dukkan shauran abin halitta ana kiran su mumkinul wujud ababen da aka samar da su ni da kai da wannan da kasan nan da sama da kasa da rana da wata da dabbobi da tsirai da kowa da kowa dukkan su sunan su mumkinul wudu ababen da aka samar da su to wane shi ne fahimta na farko mataki na farko a fahimta wanda ya samar ko kuma samuwan abin nan mahalicci idan ka iya fahimtar cewa abu kaza na samu mene wannan samu mene wancan samu mene to yanzu tambaya wane ya samar da shi shi ne next tambaya da zai fado maka yanzu muka ce wannan tebo eh boss ya shi na samu mene to a ji samar da shi zan kamala kafin ta ko yawwa kafin da ya samar da shi Ah, ga wannan littafi ba samar da shi mai sana'a kamfanin da ke sana'antar littattafai ga nan ga to shi kuma yanzu kafinta da ya wannan tebur ba ne ya samar da shi in kai ya gano wato shi kuma wanda ya samar da kafinta da ya tebur shi kuma wanda ya samar haka haka har zai kai ka zuwa ga wanda shi kuma shi ne ya samar da dukkan abin da ake magana yayin da shi ko ba wanda ya samar da shi domin kai da yadda cewa shi ba wanda ya samar da shi yanzu za a samar da shi da ne abin nan vicious cycle yanzu za a ita zagawa da kamar yanzu ka ce ne kwai ga kwai sai ka ce to ai yayi kwai za ce maka kaza to ita kazan daga ina ta fito daga kwai wanda ke da fito daga kaza kazan daga ina ta fito daga kwai da an same abin da ake ce mata ne vicious cycle to shi wurin samar da ko wurin itirafi da wanda ya yi ya yi samarwa umuman to shi dole hankali mu ya gadar masa da cewa shi kuma dole zama da na babu wanda ya samar da shi to wanda shi ke kai mutum zuwa ga gano sofafawa da shi ne Allah da sarki shi wannan ya bashi a mukami na wajibin wudu shi samu wasa wajibi da ko ba wani ya samar da shi ba shi ne wajibul wudu shi kuma shi ɗaya yake saboda yanzu idan da za a sami wajibul wudu su biyu ko su uku su ko su hudu to yanzu kuma da za a samu rikin law da fihi ma a alhatan illa Allah sai da lace ne, la fasa da ta da za ce yanzu wurin samar da sama da kasa yanzu ba a nan wajibul wudu guda ɗaya ne samar da su wanda ya samar da sama da sama da wanda ya samar da kasa da ba la fasa da ta da sama da kasa wata sun yi karo sun sun sun abun saboda ta yi wanda ya samar da sama idan ya gana masa rashin hankali a ƙasa ce to ho duna muku ne kwana muku na sauka muku da ruwa ke sama sauko a kasu gidan da su yake ta sauko a kan mutane ta danne su ya ta sauko ta danne su da da fi hima a ta tilla na Allah fasada saboda ka shi wajibul wujud shi kadan sa ne babu wani ba da abokin tarayya to wannan dalili na imkani na daga cikin dalilan da ke gadar wa mutum cewa lallai akwai wanda shi ne ya yi samarwa duk to sai kuma dalilin suke kira dalilin nizam ko dalilin nazin shi ne yadda ake ganin al'amura ko abubuwa a tsare abubuwa su halitta ɗin kake ganin su suke tafiya a tsare yanzu ga saman nan tana nan a sama ga kasa tana nan a kasa ga yanayi na dare da yini yanzu muna cikin yini in an jima kaɗan za mu shiga dare ga yanayi na rani da damuna in an jima yanzu muna abu da kokarin shiga tsakiyar damuna ana nana kuma za a fita kuma shiga lokacin da babu ruwa da ire-iren wannan to wai wannan misalin ko ka ga wata gata nan aka fi a sama ga rana kullum ga sunan suka taso daga mabuda mabuda rana mahuda rana ta fadi a mafadanta ko wata ya sha biyar a sama abin adu ya sha biyar a haske duk wanda ka wani abin da ke bisa nizami a tsare ke to wannan idan mutum na da hankali hankalinsa ya kamata ya tafi ya tambaye abin nan ya hukunta musu cewa yanzu duk wannan zaunan ne nizamin nan kawai na iya zama ba accident wato bisa da ya samu a ce shi ke na ba da samuwa sama da kasa nan da wanzuwan yini da dare da fitowa rana da wanda da abin da hasken wata da shan duk a ce kawai wani haka suka zauna suka tsara kansu a denil na nazam ko nuzum yana hukunta cewa lallai akwai wanda shi ne ba kawai ya tsara ba shi ne ma ke tafiyar shi ke da su na daga cikin dalilai abin waɗanda suke a sarari wanda ke ba mutum dama ya gane su to lallai akwai wani sufafa wanda ke kenan shine ya yi halitta to yayin da ka gano wannan to yanzu kuma sai dawafiya su taimaka maka wurin sallama masa shi mutum daga cikin dawafiya ana cewa akwai abin da ya shafi kamala mutum yadda ka ganshi kullum yana so ya kai zuwa ga zuwa ga kamala ba wanda ke son na kasa tare da su, kullum mutum yana so ya ji cewa shi jin na kamalan laifin ba makayyaci ba ne ba matsoraci ba ne ba hari ne ba ne ba kaza ba kaza ba ana yana so a ji abin eh, ya ji shi wato ke dan mutum cikakke kammalalle sa'ala inda hali ma a ce to abin nan shi ne yake saman abin nan shauran jama'a ba kawai a wayan nan da ba har ma da mulkansu da makamantansu duk ana kiran wayannan dawafe zuwa ga kamala mutum kan so ya zama da kenan ya ji cewa abin ya kai zuwa ga kamala to wurin kokarin kaiwa zuwa ga wannan kamala da to hankalinsa sai ya abin ya gano masu ko ya hukunta masu da to lallai akwai wanda ya kamata kuma ya zama fa shine kamil mudlaki dukkan kayan abin kamil abin nan kamil kamil mutlaq yayin da duk wani wanda kake ganin sa abin da mai kamala ne za ka ga akwai abu kaza na nakasa tare da shi har ma za ka akan ce wani din da ba duk abu kaza ba da mutum ne saboda wato wannan nakasun da yake to ya kamata a ce akwai wanda yake shi kuma kamalarsa bayi da bayi da tawaya hankalin mutum shi ke kamsa zuwa ga wani to wanda wannan shine ya kan zama shine zai zama mamba na na shauran kamalat ne wato shine matuka wato kenan inda shauran kamalat da suke gangarowa to wannan ya kan kai mutum zuwa ga abin sallama ma Allah ta'ala a fagen da dama sun ya gano ya gano Allah ta'ala to yanzu zai gano shi da dai wato kenan kamar na mulki to yanzu sai ya saka shi a matsayin abin bauta akwai dawaɗi daga cikin dawaɗi akwai abin da ya shafi san godiya ko wajabci na gode ma wanda duk ya fi abin da ya maka alkhairi a shukur bil godiya ga duk wanda ya yin taka da misali da biya ya hukunta cewa idan mutum zai maka wani alkhairi to dole ka ce masa Allah ya saka ko wato ko da ba dole ba to abin nan hankalin ka abin nan eh, gari za ɗabi'ar ka za su saka ka abin nan ka masa godiya musamman ma in abin ya zamana wani abin da baka abin nan baka da shi ne na ga wani ya kawo kisan wani malamin da ɗalibinsa suna tafiya ne a daji sai suka je suka fitar da wata gona sai suka ga wasu matattun takalma shi ne sai ɗalibi eh, ke gaya wa malam sai ta duk yadda ake wanda yake da wayan takalman nan to shi ne aikin kuɗi a a wannan sai shi malam kuma zai zama ne yana cikin damuwa duk da abin da ya sa har ya zo da ke wannan aiki kuma takalmasa ga yadda wato kenan suka abin suka suka suka tuba da yana cikin mawuyacin hali Yace ce malami yanzu mala ya kake ganda da zan ɗauki takalma na nasa boye ya fito yanzu ya zo ya yi abu yace ce masa haba maimakon ka yi tunanin ɓacin ran da zai gamu da abin nan da shi ka yi tunanin akasin haka ma ka ce yanzu to da yanzu a gurbin takalman nan nasa yanzu ka zuwa masa wasu yan kudade daga ya dawo ya zai ya ce ya kowa ya ɗebo kuɗi aljihun sosai ya yi wata kalma da sai mai sautuki ne sai ya tusa kuɗin a ciki ya ce to in kai haka sai mu je mu doka ta yin da ne shi ke na sai suka je suka buya. duk na gama aikin sa can abin karshen wuni duk suna abin suna abin da ya zo ya sa kafa da ta kalmarsa sai ya ji wani abu sai fito ko da ya sa har sai ya ji abin da tarin kuɗi ya zaro su ya sake sa ɗayan sai ya ji kuɗaɗe a ciki ya ɗebo su ya dubi kudu ya dubi yamma gabar bai ga sai ya daga hannu kafin ma yi magana sai ya fashe da kuka ya ce ya Allah ya Allah me zan gaya maka kafi da sanin mata na tana gida tana kwanci Eh, abin nan eh, haihuwa batun haihuwa ne kafi da sanin halin da iyaka take ciki ba lafiya wannan shi ne abin da ya kawo ne wannan noma na kuɗi a wannan gona ashe kana kana kana abin kana bibiye da halin da nake ciki yi kuka ya yi kuka sa da shara wa sai da kita kana sai to ai tun kafin ya gama kukan shi malamin shi kukansa ba a shi dalibin kukansa ya ninka da shi wannan ya ce shi haka yanayi yake ka yi wa mutum abin da baya tsammani ya ce to daga yau yake gaya malami ya ce ka karantar da ni karatun da ba inda zan je na same shi daga yau na ɗaukan makai na taimakon wanda na san bayi da shi ta hanyar da ba bai san ne na taimaka masa ba shi yanzu ya san duwar godiyar da ya san ana da na ta maida masa ne a abin da eh, a abin a taskarsa haka to shi abin da wani abin da dabi'a ya gadar in mutumin da ya maka alkhairi abin nan kana jin dole ka ji cewa ya cancanci ka ka gode masa ko da ko baka baka furta ba lalle za ka yi cewa ya cancanci ka gode masa to cikin dukkan nemomin da ake da su a duniya na wane ya baka neman da Allah ta ya maka wane yau dauki iskan da muke shaka kawai wannan iska da yanzu muke gani wanda ban biya ko a bana ko ko duba subsidy da aka daga kan da duk abin nan duk an shiga ne ga kuma abin da ne ka duka to a ce yanzu iska da mutum yake abin yake shaka a zuwa ke kema mutum na minti biyar ka ke. five minutes mutum zai rafi ko zai tafi iskan da mutum ke shaka to kar ka zo kuma shawarar abin nan ɗazu nake ganin ko a littafin ɗaya na ga waya ne aka nuno cikin mutum tun daga nan dina aka nuno ga uwar hanji ga ƙananan hanji shi abin nan ƙananan hanjin ga suna haka babba hanjin ya ka ya sako wata in ka gani sai ka ɗauka inda za ka yi tafiya inda ka san yadda kake sai ka ce a hankali za ka rika ta zama da kada a zuwa hankali yake haka mutum haka yake amma ga mutum yana tsalle ya hau can ya biyo ya abin nan inda abu na hanjin za su rika na babban hanji ya koma nan karamar ta koma nan shi kenan mutum zai zai abin gaira abin da tare da yara ta wa mutum ko kuma abincin da zaka ci baka san yadda ake da su ba cikin cikin a je a nike su a tace da su a mai a fitar da ruwa a fitar da jini a nan a yi kaza a nan duk ba mutum bai zanga wannan ba yanda ka san ka zuba kayan abin da sarrafawa a abin da hawan injiya masana'anta kawai za ka zo ka ga an sayar maka da abu zai haka abin da Allah ta ke mana cikin jikuna cikin mu lokacin da muka sa abinci ka kaga akwai wani wanda ya cancanci a gode masa to babu kamar ana ta, ban ce maka akwai abin da ake kira ibtila'at ba jarabawa wata ran sai kafin nan Allah ta alaikan sai auko maka da jarabawa kuma saboda jarabi imani ka ne da shi din ko an ce da damuna ne haka sai aka yi iska akwai wani kuturu bukansa kenan sai iska ta zo ta tashi da <laughs> da damar da da jikan buka gaba daya sai dai shi gaba a fili yana ta abu cikin dare ruwa na ta dubo masa Ida da asuba na yi sai mu kira sallah ya fito <laughs> ya fara kiran zalla ya kusa da shi a kiyar da zalla tun da ya aka ana kira da zuwa ga Allah yanzu Allah ne yake kira dai a yi sallah yanzu an ji a yi sallah ai Allah ne ya daga masa wannan <laughs> ake sai tun da yana eh yawwa shi ya za wurin sa'ai Allah ya masa abin wannan jarabawa inda za a bar mutum yanzu misali wanda ai yanzu ka ga ai wani karafe a nan ko inda ba masa haka ba na abu ne ganta Allah Allah da yake ya yi masa bukar da lokacin ya ga dawa ba yanzu wata dama ce na gane cewa ni Allah ta'ala abin nan kadirun ala kulli shay'in yanzu ya ga dama kuma inda ya yi masa bukar san gobe sai ya kawo wani kuma yanzu wanda zai ya gina masa ka ta da gida eh kafa inda aka yi wani dalibin da ya sa ma shi wannan ko ma'aikacin gona din wannan sunansa daga Allah kuma bisa dabi'a mutum ya kenan gode ga wanda ya ma duk wanda ya zama kenan ya kafa ya maka to suna nan hatta abun nan son kai addini shi ba daga cikin ɗabi'a ne mutum kullum mauludin yula ba ala fitra kowane mutum yana yana da yana da gariza na abin da ya bauta ma Allah to ko ne bauta ma ma abin ma abin bauta wanda ya cancanci bauta ko da ko bai san Allah ta'ala ba Allah ta'ala ne ba to wannan shi ma yakan sa mutum ya zama kenan ya kai ga gada cewa dan Allah ta'ala shi ne abin to wannan shi ne abin da yake faɗa a nan cewa kenan wajen samun fahimtar wannan to yana da alaka da wato kenan irin baiwa ko dama da Allah ta'ala yi mutum na hankali da fahimta da kuma wato kenan yanayi ya ce kala da bakir alaihi salam innal na alama manazilin minhum ala wahida wa minhum ala ithnaini wa minhum ala salatin ومنهم على أربع ومنهم على خمس ومنهم على ست ومنهم على سبع imam bakir alaihi salam na cewa su muminai a babin imani to alama wato kenan suna bisa abin matakai ya ne kuma maratib kamar da muka cikin farko minhum ala wahida akwai wanda yake shi martaba ɗaya taka kamar ka ka dora lada ka dora abin a cikin gini to wani yana kan wannan mataki na farkon ne wani yana kan wannan matakin na farko wa minhum ala ithnaini wasu su sun sun tsara na daya yanzu suna kan na biyu imanu sun zafi wanda suke kan na daya ke wa minhum ala talatin akwai waɗanda su kuma sun tsara na daya da na biyu yanzu suna na uku wa minhum ala arba akwai wanda suna kan na hudu wa minhum ala hamsin akwai waɗanda suke kan na biyar wa minhum ala sit wa minhum ala saba'in har zuwa dai kan na bakwai kamar yadda ya ambata haka ana wa magani menene ruwa yake cewa game da abin salmanul farisi da Abubakar bukari ko manzo na cewa musulmanul farisi ne da ya san abin da ke zuciyan Abubakar bukari na abin na imani to ga ya yi masa irin abin da ake ce mai jibda wato jibda shi ne kai ma ka so ka kai wannan abin wannan mazai ne amma kaga duk cikar su abin nan sahabai ne kuma ya yan gida makusanta wurin manzo mai zira da hannun amma shi manzo shi ya fahimta ta din su a abin ta din su a abin na mai daga wani sai wani daga wani sai wani daga wani sai wani saboda haka shi a bana alamar imani ba ba Manaki ne ba ba abin nan ba mustawa ne na zahiri na rayuwa ba wani abu ne alaka mutum ne da mahalicinsa wanda shi Allah ta'ala shi sai sai kuma waɗanda ya musu kashafi daga su annabawa da kuma a imma alaihi musala su ne sukan gane sukan gane wannan amma shi mutum yakan yi hukunci na mutum gwargwadon abin da ya gani tare da shi na na zahiri wala wannan ma yasa aka yi ta fifita wasu ko abin a kan wasu yayin da ake magana a kan waɗanda ake kira sahabin mamman mai zara da abinci alhali ba ba haka ba ne matsayin mutum a wurin Allah ta'ala wanda shi ne babban daraja illa akarmakum inda lahi a takakon wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka duk wala iren wannan suna wata zuwa ta cewa ah, matsayin mutane to ala tafawut ne kuma Allah ta'ala shi kawai ya san abin da hakikanin wannan shi ne ke cewa mutane suna ji baki yake da mutane suna ji wato kenan wannan abin nan ne ya ce falau da hafta ta habila ala sa'ibil wahida sinataini lam yakun yi nisa سنتين ثلاثا لم يكن yake cewa da mutum zai yi kokarin ɗaukan wanda yake da daraja yadda yake daraja ta ɗaya kashi daraja ta biyu ba zai iya tsayuwa da wannan ba mukami ya fi ƙarfinsa mukami ya fi ƙarfinsa ya fi ƙarfinsa magama da aiki da manzo rama ba da aka je ne rajis a sa akwai da shi malaka da gudu ya ga zai ce to nan nan nan nan magariyan take ba nan nan inda iyaka inda zan iya zuwa ke malamai na cewa a ya bar mazo mazo ya kara gaba ya suna cewa da ya bi mazo to zai je wurin da narkewa konewa ne shi malaka ne to kare ta kage to manazin kenan na na abin na matsayin bayi a wurin Allah wasu sarki inda kai kokarin in kai kokarin daukan mutum daga wannan mustawa ka kai shi mustawa da ba nasu ba to ba zai iya tsaya da wannan mustawa da kai kokarin daukan na daga kai shi na biyu ba zai iya tsaya da wannan ba da kai kokarin daukan na biyu ka kai shi na uku ba zai iya tsaya da wannan ba in kai da kokarin daukan na uku ka kai shi na hudu ba zai mintaina wannan ba to shi ne abin da yake cewa a Eh, ya ce wasu akal hadis wato kenan kamar yadda hadis aka kawo hadis wa kala sadiq alaihi salam imam sadiq alaihi salam yana cewa al-imanu halatun wa darajatun wa nabaqatun yake cewa imani to yanayi ne da darajoji da dabakoki wa manazir da kuma wato manazir ya ce فمنه التام المنتهي تمامه ومنه الناكس البين نقصانه ومنه الراجح الزائد رجحانه yace إيماني yanayi da darajoji da tabakoki da manazir daban-daban daga ciki akwai wanda matsayinsa imani ne cikakke wanda ya kai ƙarshe a cika akwai nakasashe mai imani nakasashe wanda yake nakasarsa bayyin wato a fili yake fiye daga gaga sa ko mu'amala za zaka cewa wannan akwai karanci abin da imani yawa mukan fara duk da shi ba wuce galiban yi magana wannan za ka sami da alaka da tausayi ne eh, amma dai tausayi na tafiya shi ma tare da imani mutum zai yi wani abu sa ce kai wani kan bayi da abin da bayi da imani to ya danganta akan ko akan wani wani wani muhalli ne ko ake magana iman akwai misali wani aiki ko wani hukunci da zaka yi wa mutum domin ya zama na ke na ce ci imaninsa to kaga wannan ba za a ce rashin rashin imani ba a ta irin abin nan hukuncin da iyaye suka yi ma yara za ka ga ba don ba sa son su bane sai dai don su gyara ne sai don su gyara ko kuma eh, a babin tarbiyya misali mata ma misali shi abin nan eh, wazifofi da aka dora mana yana ta ba wai baya son mu bane ba ya dora mana takali saboda mu bane ba a'a yayi mana haka ne domin ya zama da kenan wannan ya ba mu damar ɗaukaka da samu wato kenan mazai a wurinsa to mutane abin akwai waɗanda yake imanin su tawayayye ne wanda kana iya ganin tawayan a fili sannan akwai kuma arabi wanda yake kenan irin jaye imanin sa yirin jaye kuma wato wanda yake wanda irin jaye din kana ganin sa wato yanda yake abin yake karuwa kullum wannan imam a ah, sadiq alaihi salam وقال وقال ايضا لو علمنا لو علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يل لم يلم احد احدا babu lam ya lumma wannan ya kamata ta kusa da kan oke tun da bari sashi kai na nazari ne lam ya lumma ahadun ahada imam masadi ke cewa lau aliman nasu kaifa kaza kallahu hadha wa kaza kaza Allah ta da mutum ya da Allah da sanar da mutum yanda ya halitta kowanne a kan gaban eh, gurgurda yanda yake yanda yi shi yasa wata ran ko ka ganka kana abin da kana kokari to karka daina eh, rashin kokarin da wani baya yi kada kada kada ka zarge shi ta yi kana ta ya ba ta wata yadda ma ce ta kake da za ka kama ka da rashin lafiya sai ka ka kasa wata da da kake yi ya ce da mutane sun san yadda Allah ta'ala ya halitta a bisa wato shakali daban-daban to nan ya lumma na ahadan da ɗaya zai taɓa zargin ɗaya ba in ka ga wani mai rauni masu rika ta ko karfa ta yi maka masa kan ka tabbata ki ai wani ka to haka ne za a yi addinin kawai shi daga kaza sai kaza a ina kai dai kana yi to karama na shi kuma wanda hanyar da za ka taimaka masa taimaka masa shi ma ya kuma ya dace su ya ko eh wannan shi ne shi ne abin shi ne tausayawa na ga cikin zartutuka na su ba na irin wanda aka ko irin yake cewa mumini na na gaskiya ko musulmi na gaskiya ba zai so ya ga dan uwansa ya halaka yana magana da aka mutane suke kafita junansu da musulmi da suke kafita junansu abu kaɗan sai a jefa mutum kan bashi abu kaɗan a jefa masa shi mai ruwa mushiriki ko kafi to da ana haka shi kansa wanda aka aiko kusa da banda ake aiko su da sai suka zo samu duk duniyan kafirai ne ana ce kun ga sun taro kafirai an gaishe ku taro kafirai to kun ga tafiya ta <laughs> ko da sai su ce haka da a salama taro kafirai an gaishe ku to kun ga sai su biya su tafi a'a amma tun da sun zo da su ceci mutane to haka za su ta fama da su suna yi kiran suna kokarin saita su da su ba su appreciating kokarin da ake musu har ma da mummuna suke mai da musu ko da mummuna suke mai da musu amma dai haka za su yi ta abin tare da tausayi da komai da komai sai ka nan suna suna abin suna kiran su har kuma samu waɗanda abin daga ba su suka zo su su da yanzu da Allah ya ran mu kafin abin da bayyana wannan bawa nasa da ba mu san yadda muke ba misali iman eh, yanzu dai ji jahiliyar larabawa da Allah ta'ala ji abin da manzon Allah bai same su rayuwar ba ta da kanka kwata kwata inda insaniya ya sa gaba da ba inda rayuwarsu ta sa gaba amma sai ga sanadiyar wannan mutum sun shirya sun zama kammalallun mutane cikakkun mutane ta yi to haka ake yin addini to shi ke da ya zo kan gaba kada su ta yan baji an yi kaddama ila sabi fi awwali nushurihi har zuwa kashi zai yi magana kan yadda tun farko ma shi yaro za ka fara wato kenan dora shi kan abin marati wanda zai iya wato kenan tashi da tunani na aƙida mai kyau لا لا كما كانت لك بزعم فيه وسلم على محمد وآله طيب الطاهرين Allah.